يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درسين سبعين na sharhi da muke gabatar ma satu targi hadisan targi bo wa littafin al-imam al-munziri rahimahullahu ta'ala yau za mu karanta hadisi na 150 zuwa hadisin 152 insha Allah shafi na 73 wannan darasin yana dauke da bayani akan ladar jiran sallah عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر حديث نندق أبو هريرة الله يكرم سيرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله ياتي الملائكة تصلي على أحدكم mala'iku suna salati ga kowane ɗayanku ma dama fi musallahu matukar yana wurin da ya yi sallah Malam lam yuhdif matukar bai yi hadasi ba Allahumma gafir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah ka masa jin kai la yazalu ahadukum fi salatin kowanne ɗayan ku baya gushewa yana cikin samun ladar sallah ma da mace salatu ta suhu matukar ita sallah ce ta tsare shi na yamna'uhu an yanqaliba ila ahalihi babu abin da ya hana shi komawa ga gida ga iyalansa illa salatu face wannan sallar wannan hadisin yana sahihul bukhari باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المسجد وفضل المساجد حديثنا رشدة رشدة تقسم كمينا صحيح مسلم باب فضل انتظار صلاة الجماعة باب من جلس انتظار الصلاة حديث رشدة أربعين ترى mu ci gaba ya wa fi lafazi a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum fi salatin Lallai kowane ɗayanku yana cikin ladar sallah ma damati salatu tahbisuhu matukar ita wannan sallah ce ta tsare shi ana rubuta maka sallah tun da dai sallah kake jira wal ta ƙun, kuma mala'iku suna cewa Allahumma ghfir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu kuma ka masa jin kai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ya qum salatihi in dai bai tashi daga wurin sallar ba aw yuhdis ko kuma yayi hadasi to wannan riwaya da ya kawo ita ma tana sahih bukhari babu zikirin mala'ika dubu uku da hamsin da bakwai kuma tana sahihu muslim babu fadli salatil jama'a wanta zari salati da tara. Alimawun muslim ya kawo su a jere wancan riwayar da wannan riwayar gaba ɗaya ya kawo su a wuri guda wannan hadisun yana buƙatar bayanai kashi bakwai abu na farko bai kawo riwayoyin hadisin gaba ɗaya ba idan muka samu riwayoyin hadisin gaba ɗaya hadisin abu huraira za mu ƙara samun fahimtar shi wannan hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi abu na farko wato riwayoyin da bai kawo ba akwai asali riwaya muhimmiya wanda ita ce riwayar abu rafi almajirin abu huraira wanda ya ba da labarin hadisin nan da Abu Huraira ya karanta manzon Allah ya ce la yazalu al-abdu fi salatin mutum baya gushewa yana cikin sallah la ya zalu wannan riwaya tana sahihu Muslim mutum ba zai gushe ba yana cikin ladar sallah idan dai aka gama sallah kana zaune to Allah yana rubuta maka kamar kana sallan ana rubuta maka lada ma kana fi musallahu inda yana gurin da aka yi sallah wannan ya tabbata annabi ya faɗa cikin hadisai daban-daban ma kana fi musallahu matukar yana gurin sallah ayin ka dubi wannan riwaya da ya kawo ta ƙarshe malam ya min salatihi inda bai tashi daga wurin sallah ba wata kulun mala'ika kuma mala'iku suna cewa allahumma gafir lahu allahumma arhamhu ya Allah ka masa gafara ya Allah ka masa jin kai to sai annabi ya ce hatta 'yan sarifa sai fa in ya bar gurin aw yuhdith ko yayi hadasi ko yayi hadasi qultu sai na tambayi Abu Huraira ji wannan tabi'i ma yuhdis me ake nufi da hadasi ya tambayi Abu Huraira me ake nufi da abinda annabi ya faɗa matukar mutum bai hada su ba kala sai abu huraira ce yafsu abu shi ne mutum yayi hutu wato ya fitar da iska idan mutum ya fitar da iska to mala'iku suna daida masa addu'a to wannan hadisin yana sahih bukhari na nawaqid alwudu ya zo ta hadisin sa'idun makburi an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam shine yazo da lafazin la ya abdu fi salati mutum baya gushewa yana cikin ladar sallah ma kana fil masjidi in dai yana masallacin kaga wannan lafazin kuma in dai yana masallacin yantaziru salata yana jiran sallah ma lam yuhdis in dai bai yi hadasi ba ta wannan riwaya ta abu eh, sahihul bukhari faƙala rajulun ajamiyun sai wani mutum wannan mutumin ba balarabe ba ne ajami ne sai ya tambayi abu huraira mal hadasu ya abu huraira menene alhadas in dai mutum bai yi hadasi ba sai abu huraira ya ce asfautu in mutum bai fitar da ƙara ta duburansa ba kaga abu huraira sai ya fassara mar abin da ake nufi da hutu wato bai fitar da iska ta duburan shi ba ya'ani addartu abu huraira sai da ya fassara yadda mutumin zai gane To akwai lafazin da ya zo a sahihu muslim har yanzu babu fadli salatil jama'a fa'iza da khala fa'iza da khala masjida idan mutum ya shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake kana fi salati yana yana kan hukuncin sallah ma kana fi salati hiya tahabbisuhu in dai sallar ce ta tsare shi tunda ka shigo masallaci me yasa kake masallaci ai jiran sallah kake annabi ya ce ana ta rubuta maka ladar kana sallah uh, riba guda kenan sannan na biyu wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku suna salati ga kowannen ku mala'iku suna salati kaga yanda ya faɗa kamar hadis na muka karanta riwaya da ta zo a littafin na al mala'ika tusalli ala ahadikum mala'iku suna salati ga kowanne ɗayan ku fil masjidi ma kana fil masjidi matukar yana masallaci ma dama fi majalisi annabi ya ce in dai mutum yana wurin zamansa allazi salla fihi wurin da yayi sallan kaga dai waɗannan kalmomi da muke ji daga bakin manzon Allah babu shakka da su saka fahimci hadisin da kyau da mala'iku suna cewa allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu Allah ka gafarta mar Allah ka masa jin kai to sai aka samu kalma ta uku wanda babu ita nan Allahumma tub alaihi Allah ka karbi tubansa Allah ka yafe masa malam yu'zi fihi inda bai cutar a gurin ba malam yuhdis fihi inda bai yi hadasi a gurin ba wannan shine abu na farko da ya kamata mu lura saboda waɗannan kalmomi gaba ɗayansu su suke ba da ma'anar manufar manzon Allah waɗannan kalmomi da aka samu ta riwayoyin hadisin gaba ɗaya su suke sa mutum ya samu kyakkyawar fahimta abu na biyu kaga annabi ya ce mana mala'iku suna salati ga ɗayanku almala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna salati ga kowannenku me ake nufi da salati me ake nufi da salatin da mala'ika yake ma mutumin da yake masallaci yana jiran sallah to ba shakka fasara guda ce wanda malamai suke yi ah, ita ce take fathul bari na ibn rajab a mujallar na hudu shafi na hamsin da hudu almuradu bi salatin mala'ika alaihi ma fassarahu fi baqiyatil hadisi kana so ka san me salatin mala'iku to ai annabi da kansa ya fassara shi yasa na karanta wadancan riwayoyin saboda in ka lura da abinda annabi ya faɗa annabi da kansa ya fassara magana shi yanzu misali mu sake karanta wannan hadisi wanda kuma ka karanta a littafi almala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna salati ga kowannen ku ma fi musallahu in dai yana gurin da yayi sallah malam yuhdis in dai bai yi hadasi ba Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu Allah ka masa gafara Allah ka masa jinkai kaga annabi ya fassara salati Allah ya samu gani wato da annabi ya ce mala'iku suna salati ga ɗayanku manzo Allah bai gama magana ba sai da ya fassara mai ake nufi da salati ashe salatin mala'iku shine addu'a shine sai annabi ya fassara da farkon magana mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdis me salati sai annabi ce suna cewa Allahumma ghfir lahu Allahumma arhamhu in ka dubi riwaya ta biyu ma inna ahadakum fi salatin ma damati salatu tabisuhu wal mala'ikatu taqulu wal mala'ikatu taqulu kaga sheke daukan ma'anar tu salli alayhi taqulu shine tu salli alayhi me mala'iku suke cewa allahumma ghfir lahu warhamhu allah ka masa gafara allah ka masa jin kai saboda haka duk inda ka ji an ce mala'ika yana salati abinda ake nufi mala'ika yana addu'a musarrah min hadisi abi hurairah kuma ya zo ta hadisin sayyiduna ali bin abi talib wanda yana littafin al-musnad kamar yadda aka samu a hadisin abu hurairah anan saboda duk riwayoyin da muka karanta anan riwayoyin abu hurairah to a littafin al-musnad akwai riwaya ta sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sayyiduna ali yace wa salatuhum alaihi sai annabi ya ce salatin mala'iku ga mutum shine Allahumma gafir lahu Allahumma arhamu kaga a wannan riwaya ta na Ali gaba ɗaya annabi ya fito ƙarara, ya bayyana abin da ake nufi da salati Mazan Allah ya ce wa salatuhum alaihi Allahumma gafir lahu Allahumma arhamu haka kuma in ka dubi sahihu muslim wannan riwaya ta zo a sahihu muslim addu'ar da mala'iku suke yi abubuwa guda uku ne abubuwa guda uku mala'iku suke roƙa maka idan kana masallaci kana jiran sallah na ɗaya Allah ya gafarta maka na biyu Allah ya maka jin ƙai, na uku bai kawo a littafin nan ba amma yana riwaya ta al'imamu muslim Allahumma tub alaihi ya Allah ka tuba ga wani wato Allah ka karɓi tuban wani dama kuma ɗan adam baya wuce abubuwa guda uku ɗin nan idan ka ji an ce mutum ya shiga wuta ya rasa ɗayan uku idan ka ji an ce mutum ya shiga aljanna ya samu ukun nan Allah ya karɓi tubanka Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama magana ta ƙari saboda ka babu wata addu'a da za ka yi ma ɗan adam da ya wuce abubuwa guda uku ɗin nan Allah ka gafarta mu wani Allah ka masa jin kai Allah ka karɓi tubansa to kuma akwai riwaya da ta zuwa sunan ibn Maja. wanda tana sahihul bukhari tana sunan ibn maja kuma tana sahihul bukhari yanzu kaga waɗannan riwayoyin da muka karanta annabi ya fassara salati da addu'a wato mala'iku suna salati gare mu me salati sai annabi ya ce suna cewa Allah ka gafarta mar Allah ka yi masa rahama Allah kamar jin kai ka kalma uku kenan ko a sahihul bukhari da sunan ibn maja akwai kalma ta hudu mala'iku suna cewa allahumma salli alai allah kamar salati kaga an samu kalma hudu wato mala'ika yana iya cewa allah kama wana salati yana kuma iya cewa allah kama wana gafara yana iya cewa allah kama wana jinkai yana iya cewa allah ka karbi tuban wani waɗannan kalmomi guda hudun duka sun inganta daga bakin manzon Allah to amma ko da ka ji an ce mala'iku suna cewa Allahumma salli alai kamar yadda ya ta riwayar al-Imam Bukhari akwai malamin hadisi da ake kira al-Muhallab bin Sufra Allah ya masa rahma yace salatin mala'ika istighfarun wa du'a'un duk inda ka ji an ce mala'ika na salati to yana nema maka gafaran Allah kuma yana maka addu'a shine kawai wannan ne abu na biyu mu fahimci abin da annabi yake nufi da mala'iku suna salati babu shakka wannan ya nuna maka cewa jiran sallah abu ne mai girma wanda yake da falala mai yawa sai abu na uku wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna falalar mutumin da ke zuwa sallah a masallaci jira a yi sallah wato yana da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lima zukira min salatin mala'ika alai saboda idan aka ce mala'iku suna maka addu'a ka lura wai shin mutum nawa ne mala'ika yake masa addu'a a duniya baka taba ganin mala'ikan ba amma yana maka addu'a saboda wani aiki da kake kaga ya gwada maka jiran sallah wata ibada ce mai girma babu shakka shi sa har ta kai ga mala'iku suna addu'a wa du'a'uhum lahu bir rahmati wal maghfira wat tauba suna masa addu'a Allah ka gafarta ma wani Allah karbi tuban wani Allah ka yi ma wani jin kai saboda me saboda yana masallaci yana jiran ai sallah to wannan kuma shi yake nuna cewar mutanen kwarai darajarsu ta fi mala'ika wato mutanen ƙwarai suna da daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda hatta mala'iku ba su kai darajarsu ba babu shakka wannan abu ne da ya zama an samu muhawara tsakanin malaman sunna shin tsakanin mala'ika da mumini wa ya fi daraja akwai wannan muhawara din amma ba shakka abin da ya inganta shi ne? mutanen kwarai darajarsu tana gaba da ta mala'ika ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa a mujallar na shafin 343 yake cewa a nan duniya dai ta ibada na zahiri babu shakka mala'ika yana gaba da ɗan adam salihul bashar Afdal bi itibari kamalin nihaya idan aka ce ɗan adam darajarsa ta fi ta mala'ika ana la'akari da ƙarshen ɗan adam ne ba farkon ba idan aka ce mala'ika bai kai ɗan adam daraja ba ana la'akari da farko ne idan aka ce ɗan adam ya fi mala'ika daraja ana la'akari da mai ƙarshe ne Walmalaika mala'ika afdalu bi itibaril bidaya don haka a farko a yanzu mala'ika ya fi daraja fa innal mala'ika al'ana fi rafiqil a'la saboda mala'iku suna can suke kusa da Allah subhanahu na ta'ala munazzahuna amma yulabisuhu banu adam duk wani abin dan adam yake na sabon Allah mala'ika baya yi babu abinda mala'ika yake face bautar Allah subhanahu wa ta'ala mustaghrikuna fi ibadati rabbi sai ya ce wala raiba anna hadhihi al-ahwal al'an akmalu min ahwalil bashar a yanzu shin matsayin mala'ika yafi ko matsayin dan adam shi dan adam yana nan a doron kasa yana saba ma Allah mala'ika kuma yana can sama kusa da zatin Allah yana bautan Allah la ya'suna Allah ma amara ba sa sabon Allah sam saboda ka in ka dubi farko zaka gane mala'ika darajarsa darajarsa ta fi ta ɗan adam amma idan aka ce ƙarshe fa wa amma yawmal qiyama ba'da dukhulil janna a ranar tashin kiyama bayan yan adam sun shiga aljanna Allah ka samu ne idan yan adam suka shiga aljanna mala'iku kuma masu hidiman yan adam ne a wannan lokaci kuma waye fi daraja kaga yan adam ne saboda ka in kana duba ibada ce to zaka ce mala'iku suna gaba da ɗan adam eh, kuma a dalilin haka yasa ibnu al-qayyim jawziya a littafin tariqul hijratayn shafin 249 yace bi hadha tafdil bayyana sirr tafdil wannan bayani na ibnu Taimiyya, wanda shi ya har hada saɓanin fahimta da aka samu na malaman sunna game da waye wanda yafi daraja shin ɗan adam ne ko ko mala'ika sai ce kaga wannan bayanin sai ya warware kowace gardama amma duk da haka ya aka yi mala'ika yake ma ɗan adam addu'a wannan sai ya nuna maka ibadar ɗan adam ta kere ibadar mala'ika Allah ya samu gadi wannan yana daga bayanin ibn al-qayyim a littafin tariqul hijratain shafin 349 a yanzu haka ‘yan adam suna sabon Allah amma mala'iku ba sabon Allah saboda haka in ana duba kamala babu shakka kamalar ibada ta mala'iku ta fi ta ɗan adam to sai ibnul qayyim jauziya ya ce amma idan ka dubi darajar ibadar kuma sai ka ga darajar ibada ta ɗan adam ta fi ta mala'ika me yasa saboda su mutane suna tare da jarabawa don haka shi dan adam yana da dawa'in nafsi wa shahawatul bashariya akwai sha'awa ta ɗan adam akwai sha'awa ta sabon Allah ga kokarin shedan ya batar da mutane saboda ka sai ka dage ka yaki zuciyarka sai ka dage ka yaki shedan kafin za ka yi ibada sai ka dage amma shi mala'ika fa ba shi da matsala kamar numfashi ne ibada a gurinsa tamfar numfashi ne saboda ka babu wata matsalar da take hana shi bauta ma Allah don haka in an dubi wahalar ibadan wahalar ibadan dan adam ta fi wahalar ibadar mala'ika saboda shi mala'ika ba da zaɓin kansa ma yake bautar Allah ba dole ne la ya'suna Allah ma amarahu amma ibadatul bashar amma idan ka dubi ibada ta dan adam fa fa ma'a za'atin nufusi bayan shi kansa ranka yana hana ka saboda ranka yana ya sa ma kasala ya sa maka bacci ka ji baka son ma bautar Allah ɗin, sannan kuma ga, faɗa da shaɗan yake a zuciyarka ya sa maka sha'awa ta sabon Allah amma ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfi ka dage ka bauta ma shi ne sai mala'ika ya ce to yi saranda mala'ika ya ce to ya tabbata wannan mutumin na ƙwarai ne me tsakaninka da mala'ika sai mala'ika ce Allah ka gafarta mawa ne. Allah ka mawa na rahama Allah ka karɓi tubansa saboda me saboda ba shakka ɗan adam ya yi rawan gani ya yi iya ƙoƙari ya fi ƙarfin dalilai waɗanda ke raba shi da bautar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya sa mala'iku suke mana addu'a saboda ibadarmu ta fi tasu wahala idan aka ce mutum yana masallaci yana jiran ibada saboda haka wannan wani abu ne mai girma saboda in ka dubi rukunan musulunci dama bayan kalmar shahada babu wani rukunin da yake gaba da sallah ibnu abdul barri a littafin at-tamhid muwadda don wannan hadisin yana muwadda zaka gani a mujallar na goma sha tara shafin talatin da tara ya ce ko da yake wannan hadisin yana magana zahiri akan musulmai gaba daya almala'ikatu tusalli ala ahadikum wani zai ɗauka maza ne kaɗai sai ce lauka a adatin mar'atu da mace za ta zauna a ɗakinta fi batsini baitiha a cikin ɗakinta aw man la yaqdiru ala shuhudiha fil masjid tana jiran ayi sallah misali tayi magariba ta zauna tana ta zikirin Allah ba abin da ya hana ta tashi face jiran ta yi sallar isha sai ibn abdulbar ya ce lakana kazalika insha Allah ita ma wannan matar mala'ikun suna mata wannan addu'a Allah ka samu dace cikin waɗanda ake roƙa musu sai abu na hudu shine bayanin alhafizul iraqi wanda ya kawo shi a tarhut tasrib yana juz'i na biyu shafin 365 in muka lura da waɗannan bayanai na manzon Allah yanzu kamar misali hadisin muka karanta annabi ya ce ma dama fi musallahu kaga annabi ya bayyana mana sharadi mala'iku suna nema mana gafara mala'iku suna mana addu'a amma annabi ya ce muddin kana gurin sallah kaga annabi ya faɗi sharadi kenan ko ma dama fi musallahu to nan gaskiya an samu sabanin fahimtar tsakanin malamai shin man huwa qabla salatil fardi wannan yana gwada kana wurin sallan kafin a yi sallan ne au ba'da al-faraji min al-fardi ko bayan an gama sallah saboda shi mutum yakan zo masallaci dan abubuwa guda biyu ko jiran a yi sallah ko bayan an gama sallah ya zauna yana jiran wata sallah kaga kenan jiran sallah farko ko kuma jira ta biyu wanne ne ake nufi a nan kaga maganar manzon Allah tana daukan eh, yahtamilu kullam min al-amrayn ya ɗauki duka waɗannan abubuwa guda biyu don haka al'imamul bai haƙi a littafinsa a sunanul kubra sai ya yi babi sunan babin babu targibi fi muksil musalli fi musallahu li'italati zikirin lahi ta'ala fi nafsihi ya ce wannan babi ana kwaɗaita da mutum idan ya gama sallah ya zauna a gurin ya yi ta zikirin Allah to kaga kenan ya nuna cewar bayan an gama sallah in ka zauna mala'iku suna maka addu'a kafin ayi sallah in ka zo ka zauna kana jiran sallah ne saboda haka nan ma mala'iku suna maka addu'a wa hadha yadullu ala anna al-murud eh, murad al-julus ba'da al-faraj min salati al-fard amma zahirin hadisi manzo Allah sai ya nuna shi abin da al-imam al-bahaqi yake fahimta bayan an gama sallan farilla shi yasa ai aka ce kana jiran ayi wata sallah zahirin eh, kaulu fi musallahu alladhi salla fihi riwayoyin da muka karanta fi musallahu alladhi salla fihi ko da yake bai kawo alitafin nan ba amma yana cikin riwayoyin da al-Imam Muslim ya kawo don haka idan aka ce mala'iku suna salati ga mutum saboda yana jiran sallah yana ɗaukan ma'ana biyu na ɗaya wanda ya taho masallaci yana jiran ai sallah mala'iku suna ta masa addu'a na biyu wanda bayan an gama sallah ya zauna a masallacin yana zikirin Allah shi ma mala'iku suna masa addu'a kaga kenan kowanne ya dace da bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai abu na biyar wanda shi ma yana cikin tarhu tasrif har yanzu da annabi ya ce matukar mutum yana wurin sallah anan halal muradu albuqatu allati salla fiha kamar misali yanzu ai mai sallar magariba bayan mun gama sallar magarib. wurin da kai sallan nan annabi yake nufi karkata tashi ka zauna a gurin kana jiran a yi isha'i don in mun lura da wannan kalma ma dama fi musalla matukar yana wurin sallah wurin sallansa to kaga wannan kalmar ba shakka tana zahiri tana nuna karka matsa zauna gurin da kai magariba har lokacin isha'i ya same ka zahiri lafazin manzon Allah abin da yake nunawa kenan to amma idan ka dubi sauran riwayoyin don haka yasa kawo sauran riwayoyin hadisin yake dada bada ma'ana sai zama yana bada ma'anar masallacin gaba ɗayan sa ne masallacin gaba ɗayan sa ne domin hatta lauyin tafala ila bukatun ukhra fil masjid don haka kenan a fahimta ta biyu inda zaka tashi daga wurin da kai sallan lokacin da aka yi magariba yi sallah a damar masallaci da za a yi isha'i ka koma hagu masallaci ai dai masallacin ne ko to kaga kenan kana nan dai kana samun lada, sallah ko mala'iku suna maka addu'a lam yakul lahu hadha sawal murattab alai amma in ka dauki wancan kalma ta farko almuradu bi musallahu shine albuqatul lati salla wurin da kai sallah shine annabi yake nufi to babu shakka ba za ka tashi a wannan gurin ba kaga kenan sai ya zama malamai sun samu fahimta kashi biyu akwai malaman da suke ganin haka din in ka yi sallah karka motsa zauna gurin sai an yi wani saboda zahirin kalmar manzon Allah sannan akwai waɗanda ke ganin jami'ul masjid alladhi yusalli fi ana la'akari da masallacin da kai sallar magrib misali sallar ba mun yi a wannan masallaci na utako to sallar isha'i ta same ka a wannan masallacin kaga kenan ko da ka fita daga wannan kusurwa ka koma wancan kusurwa babu ko damuwa don haka in ka tattaro hadisan annabi muhammad za ka tarar da waɗannan fahimta kashe biyun gaba ɗaya Eh, na ɗaya yana gwada yana gwada wurin da kai sallah kaɗai misali anan riwaya ta limawun Bukhari, riwaya ta limawun Bukhari. wannan hadisin da ya kawo mana shi wannan malami kaga zahiri abinda annabi ya faɗa ma dama fi musallahu matukar mutum yana gurin sallah sai aka samu wata riwaya ta al Bukhari kuma ma dama fi fil masjidi matukar yana masallaci to kaga kowace riwaya ta inganta Hakanan kuma akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi wanda ita ma ta kawo kalmar matuƙar yana masallacin fa hadha yadullu ala anna al-murad bi musallahu jami'ul masjid saboda kai sa galibin malaman sunna suka ce ba wai dole ka zauna a ainihin gurin da kai sallan ba saboda duka lafuzzan nan sun inganta daga bakin annabi Muhammad manzon Allah a wata riwayar ya ce ma mu fi musallahu a wata riwayar fa annabi ya ce ma mu fil masjidi to amma ba shakka wancan fahimtar ma akwai masu riko da ita saboda kalmar da aka samu cikin hadisi manzo Allah malam yansarif in dai mutum bai gusa ba bai bar wannan gurin ba saboda haka sai wasu suka ce abinda annabi yake nufi wato shine ka zauna a gurin da kai sallah ma dama fi majalisihi alladhi salla fihi akwai wannan kalmar ita wannan kalma ma dama fi majalisihi alladhi salla fihi matukar mutum yana gurin da yayi sallah kaga anan kuma annabi bai ce masallaci ba wannan lafazin kuma yana sahihu muslim yana sunan abi dawud yana sunan ibnu majah manzon Allah ya faɗa matukar mutum yana gurin da yayi sallah to sai ya zama akwai masu wannan fahimta idan an yi sallah ka wannan gurin shine gaskiyar magana misali akwai hadisin jabir bin samura as-suwa'i wanda yana sahihu muslim yana babu fadlul julus fi musallahu ba'da subhi wa fadlul masajid hadisin 1075 jabir bin samurata ba jabir bin abdullahi ba masu suna jabir suna da yawa cikin sahabban manzon Allah jabir bin samura uh, ya ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam kana salla al-fajr idan annabi ya sallar asuba jalasa fi musallahu yana zama a wannan gurin hatta tatlu ash-shamsu hasanan sai rana ta fito da kyau wato rana ta fito ba wai fitowa kawai ba sai ta ɗaga ta yi haske kusan na manzon Allah zai bar wannan gurin wannan yana sahihu muslim to akwai riwaya ta biyu na hadisin Jabir bin Samura wanda wani tabi'i da ake kiransa Simaku bin Harbin al-Kufi ya tambaye shi ya ce qultu li Jabir bin Samura na tambayi wannan sahabin na Annabi sallallahu alaihi wasallam nace akunta tujalisu rasulullah shin kana zama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah wannan tabi'in yake tambayarsa ƙala sai ce na'am kwarai kuwa sai ce to barin baka labari kasiran sau da yawa kana la ya min musalla annabi baya barin gurbin da ya yi sallah alladhi yusalli fihi as-subha aw al-gadata inda annabi sallar asubahi sau da yawa ba zai bar wannan gurin ba hatta ta tsulo a shamsu sai rana ta bullo fa'iza tsala'ati shamsu idan rana ta bullo ƙama sai annabi bai tashi daga wannan wurin sai ce wa kanu ya ta haddasu na a masallacin za ka ga wasu sahabbai suna hira suna hira tsakaninsu fa ya ku zo na fi amrin jahiliya za ka gama har sukan ɗan tattauna al'amura da suka shafi rayuwar jahiliya kafin musuluntar mutum fa hakuna kaga sun fashe da dariya kaga a cikin masallacin wa tabassam idan sun yi dariya sai manzon Allah shi kuma yana jin su amma annabi sai yayi murmushi kaga annabi yana jin su suna hiran su bai hana su ba wannan duk bayanin Jabir bin Samura ne to wannan sai ya nuna cewar annabi yana zama a gurin saboda wannan kalma da ta fito daga bakin wannan sahabi to amma sai sauran malamai suka ce to ai koda an ce annabi yana zama a gurin lam yakun julusu fil mawdi alladhi salla fihi qa'idar ita ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfatilu ila ashabihi aqiba salat idan an gama sallah annabi bai zama a gurin yana juyawa ko dai ya juya ta dama ko ya juya ta hagu babu ta inda annabi baya juyawa ashe kaga ba ainihin gurin bane har yanzu dai tunda in an ce gurin da ya zauna kaga bai motsa ba kenan amma idan aka ce annabi ya juya ta dama ko ya juya ta hagu idan kuma annabi zai karantar da mutane sai ya juyo ya fuskance su dama halaye uku din nan sun inganta daga manzon Allah in ka dubi fatul bari da ibnu rajab wanda yana mujallal na hudu shafi na 56 sai ya ce kaga kenan malamin da ya ce ana iya tashi daga wurin sallan yana da hujja idan ka ce annabi bai matsa ba a ce a'a ai bayan sallama ya juya ta dama ko hagu ko ashe kaga kenan ba gurbin da ya yi sallan ne har yanzu dai tunda ya tabbata ya inganta kuma ya shahara cikin hadisai idan an gama sallah annabi yana juyowa shine malamin ya ce wa hadha yadullu ala annahu lam yunkir ala man tahaddasa wa bahika fi zalika alwaqti don haka idan aka ce bayan ka ga masalla kana zaune a masallaci sai kana hira shin dan kuna hira ba za ka samu salatin mala'ika ba kenan kaga ya gwada za ka samu domin da ba za a samu ba da annabi muhammad ya hana su hira Allah ya samu gane ai annabi ya ce ka'idar ita ce la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu ai ba abin da ya hana ka kabar masallaci ka tafi gida face jiran sallah matukar kana jiran sallah ana rubuta maka lada don haka yasa manzon Allah idan sahabbai suna hiran ba zai hana su ba sun fashe da dariya shi ko manzon Allah sai yi murmushi kaga wannan ya gwada hira a masallaci idan ba a daga murya ta yanda zai damu wani mai sallan ba ba laifi bane domin da laifi ne ba shakka da manzon Allah ya hana su ya dullu ala annal murad bi musallahu don haka idan aka ce annabi ya ce mala'ika na salati ga mutum idan yana wurin sallah to sai mu ɗauki wani fahimta almasjidu kulluhu masallacin gaba ɗayansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to wannan kaga yana ta bayanin ibnu rajab kuma zaka gani ta bayanin ibnu hajar al-asqalani a littafin fathul bari mujalla na shafin ɗari da talatin da shida fil makanin ladhi auqa fihi salata min al-masjid shine ibn hajar ce ka annahu kharaja makharajal galibi abin da yasa annabi yace fi musallahu ya faɗa ne bisa la'akari da mafi yawan hali da yake tabbata a kai annabi yana zama a gurin da ya gama sallah amma ba lalle bane yace matukar kana masallacin mustamirran ala niyyati intibari salati babban abu shine a samu niyyar kana jiran sallah kuma haka zaka gani ta bayanin ibnu usaimin muna iya gane cewa fahimta kashi biyu ne fahimta na farko akwai malaman da suke ganin ka zauna a gurin karka motsa amma na fahimtar tana da rauni fahimta mafi inganci ita ce masallacin gaba ɗaya ake nufi wanda shine ibnu usaymi yake faɗa a littafin al babil maftu yana shafi na goma sha biyu yake cewa narju Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna al-akhir muna fatan wannan fahimta ta ƙarshe ita ce mafi inganci ma da mafil masjidi abinda annabi yake nufi muddin kana masallacin saboda waɗancan kalmomi da aka samu na hadisi su suke fassara kalma ta almusalla to sai abu na shida annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai ya kawo sharaɗin malam yahudis matukar mutum bai yi hadasi ba to shin anan don abubuwa guda biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna mana salati kaga na farko kenan na biyu fa la ya yazalu ahadukum fi salatin ana ta rubuta maka ladan sallah kaga akan abu ɗaya. idan kana masallaci kana jiran sallah abubuwa guda biyu kake samu mala'ika na maka salati ana kuma rubuta maka ladan sallah to amma annabi ya kawo kalmar malam yuhdis in dai mutum bai yi hadasi ba to shi hadasin nan me yake hana ka yana hana ka samun ladar jam'i eh, ladar wannan sallah jiran sallan da kake yana hana ka ka samu lada ko yana hana addu'ar mala'iku gare ka wanne ne a ciki don in ka dubi duka hadisan da muka karanta almala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu mala'iku suna salati ga ɗayan ku in dai yana gurin da yayi sallah sai annabi ya ce ma lam yuhdis in dai bai yi hadasi ba ashe kaga hadasi yana da alaka da mene addu'ar mala'ika ba wai yana da alaƙa da ladarka na jiran sallah ba yana da kyau mu gane saboda kalmomin da suka zo a hadisin kasancewar hadisin ya samu riwayoyi daban-daban za ka ga wasu na kuskure sai su haɗa magana biyu da eh, suka zo cikin bayanin manzon Allah su ɗauka akan abu ɗaya ne alhali ba abu ɗaya ba ne inda za mu karanta hadisin da kyau za mu fahimci abubuwa guda biyu annabi ya faɗa almala'ikatu salli ala ahdikum ma dama fi musallahu kaga abu na farko kenan ah, Malam lam ka kaga inda sharadi ya zo ko Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu na biyu fa la yazalu ahadukum fi salatin ma damati salatu tahbisuhu kaga abu na biyu kenan in dai kana jiran sallah kana samun ladar sallah amma addu'ar mala'ika tana katsewa idan ka yi hadasi ya kamata mu gani idan mutum ya yi hadasi a masallaci to ba shakka mala'ika ya daina mara addu'a idan ma ana addu'a ban da kai to sai dai anan meye hadasi ya kamata mu gane hadasin da annabi ya faɗa ba abu ɗaya ba ne shi yasa na karanta waɗancan riwayoyin kamar misali akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim wanda annabi da kansa ya fassara hadasi manzon Allah ya ce malam yu'zi fihi malam yuhdis fihi kaga annabi ya fassara matukar mutum bai cutar a gurin ba matuƙar mutum bai yi hadasi ba kaga idan annabi ya ce hadasi yana nufin cutarwa saboda haka da abu huraira wani ba ƙauye ya tambaye shi me ake nufi da hadasi sai abu huraira ya fassara mar ma'ana ɗaya daga cikin ma'anonin hadasi saboda wancan kalma da annabi ya faɗa malam yi fihi matukar mutum bai cutar a wannan gurin ba to wannan kalma ta cutarwa ita ce fassaran hadasi ita ce fassaran hadasi Allah ya samu gani in ka dubi bayanin al-Imam al-Qurtubi a littafin al-Mufhim sharhin sahih Muslim a juz'i na 290 yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yu'zi fihi matukar mutum bai bai cutar a gurin ba matukar baka cutar da wani a masallacin ba mala'ika yana maka addu'a yawwa to sai mu duba me ake nufi da cutarwa duk wani abu shine al-Imam al-Qurtubi yace ma lam yafdur anhu ka aikata wani abu a wannan gurin ya ta'azza bihi banu adama wal mala'ika wanda ‘yan adam za su cutu da shi mala'iku ma za su cutu da shi to idan kai wannan mala'ika ba zai ci gaba da maka addu'a ba ai mala'ika ba zai ma mugu addu'a ba mala'ika zai yi addu'a ga wanda ke cutar da mutane mala'ika ba zai addu'a ba sai ya daina don haka sai mu dubi ma'anar kalma ta al'iza'u da ta tabbata daga bakin manzon Allah cutarwa shi ne annabi yake nufi da hadasi to da Abu daidai ya tashi fassara sai ya fassara ma wancan ba ƙauye ɗaya daga cikin ma'anonin kalmar cutarwa shi ne mutum ya yi hutu mutum ya fitar da iska mutum ya yi ƙara wato a wurin kaga idan mutum ya hutu ai masallacin zai yi karni ko idan masallaci ya karni yan adam sun cutu mala'iku sun cutu saboda manzon Allah ya ce duk abin da ya cutar da dan adam yana cutar da mala'ika to kaga kenan idan ka yi hutu shi Abu Hurairah sai fassara da wannan alhali kuma ba shi kadai bane duk wani abin da ake kira cutarwa in kayi mala'ika ba zai maka addu'a ba saboda haka ya rage gare mu mu yi tunani me ake nufi da cutarwa suna nan da yawa kamar yadda muka ce wanda za su zauna su kama ihu hayaniya a cikin masallacin kaga cutarwa ne idan suna hayaniya a masallacin ta inda wani yake wanda ke zikiri ya kasa samun sukuni wannan waɗannan ba su samun addu'ar mala'iku baya ga haka in ka lura da wata wani hali da mutane suke da shi idan an gama sallah sai mutum ya ja baya ai in ka lura duk inda ka tsaya kai sallah to wannan huruminka ne huruminka ne eh, a ƙa'ida ta musulunci eh, don man sabaka ila makanin fahuwa a haƙu bihi duk wanda ya riga isowa guri to wannan gurin ya zama huruminsa saboda ka da ka gama sallah an baka damar za ka yi nafila a gurin an baka damar za ka yi zikirin Allah wanda babu shakka to amma wani da ya gama sallah yana gaban ka sai ya jawo sai ya zo gaban ka kai ya zauna kuma zaka ga mutane da yawa suna yi mutum ya gama sallah sai ya jawo baya in ka dawo baya din nan ai hurumin wani ka shiga yanzu shi wannan da ka zo bayan inda zai tashi yana fila a yana zai sujuda kaga ka cutar da shi ƙarshen ta in yana bukatar yana fila sai dai tashi ya canza guri yana tsaki ba dai halin ya yi maka magana amma baka kyauta mar ba kamata ya duk abin da kake so ka so ma dan uwa musulmi idan ka da ne lokacin da ake sallah tun da an yi sallama ta shiga bar masallacin gaba ɗaya ba wai ka ja gaba ko ka ja baya ta inda za ka shiga hurumin wani ba abinda al'imamul qurtubi yake cewa shi kalma ta al'iza'u laisa amrun wahid ba wai abu ɗaya ba ne duk wani abin da ya shafi cutarwa kar ka yadda ka yi a masallacin wallahi in ka yi wani abu na cutarwa to mala'iku suna daina maka addu'a banda kai addu'a da ake yi baka samu shine kamar al eh, ibn rajab a littafin fathul bari sai ya kawo misalai ya ce ɗaya daga cikin cutarwan yana iya zama ta warwarewar alwala shine mutumin da zai hutu da gangan masallaci ya kama karni kaga ya cutar da mutane na biyu alhadasu bil lisani akwai wanda zai cutar ta harshensa da harshe ne zai yi wani abin da wani zai cutu na uku fa alhadasu bil af'al akwai wanda ta aikinsa ne zai cutar da wani a masallacin to duk waɗannan babu shakka suna hana mutum ya samu mai addu'ar mala'iku amma kar mu manta bai hana ka ka samu ladan jiran sallah abubuwa guda biyu ne ya kamata mu gane amma ba za ka samu ladan jiran sallah ba sai me sai ka kulla niyya wanda babu shakka wannan shine ka'ida idza jalasa fil masjid fa huwa ghairu lis salati ma lam yanwi zalika dan ka zauna a masallaci baya nuna cewar kana jiran sallah sai ka kulla niyya saboda akwai wanda zai tsaya bayan an gama sallar magariba yana ta kokarin ya ga wani ba niyyarsa bane a yi isha da shi amma saboda yana kokarin ya ga wannan mutum bai samu ganin shi ba can sai aka kira sallah wannan ba a rubuta mar ladan ya jira sallah saboda a niyyarsa dama bai yi niyyar ya jira a yi isha'i da shi a wannan masallacin ba da sai abu na karshe wato wanda shine niyyar ita ce muhimmi wanda ake la'akari da shi wa dalilin haka sa ya kawo mana hadisi na gaba mu karanta yace wa an Anas Malik an karbo hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah akhara salat akwai wani dare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta salatal isha manzo Allah ya taba jinkirta sallar isha ila shatrul layli har zuwa rabin dare har zuwa rabin dare summa aqbala alaina sai ga annabi ya tinkare mu bi wajhihi da fuskarsa ba'da ma salla bayan ya gama sallah kamar yadda muka ce annabi in ya gama sallah yakan juya ta dama ko ta hagu amma idan zai hudu ba fa sai ya fuskanci mutane gaba da gaba shi yasa Anas ya ce aqbala alaina ya fuskance mu gaba da gaba tunda ya fuskance mun fahimci annabi zai hudu ba idan annabi zai jawabi zai fuskanci sahabbai amma idan ba zai jawabi ba zai juya ta dama ne kawai ko ta hagu kaga kaga ya dai alamar an gama sallan farilla don ko da wani ya shigo masallaci ya ga liman ya juya ta dama ya san an gama sallah amma idan annabi yana so ya jawabi sai ya juyo ya fuskanci sahabbai shi yasa yace da ma salla bayan ya gama salla fa qala sai annabi ya ce sallan nasu wa raqadu mutane sun yi sallah sun kishingida sun yi ta bacci Walamta tazalu fi salatin gashi ku bu ku gushe ba sallah kuke tai منذ numuha haka ne ko? kuna cikin sallah tunda dai kuna jiran eh, kuna jiran haɗulu zuwan ita sallah din? a nan gurin asali a riwayar lam tazalu fi salatin man tazartumuha matukar kuna jiran sallah shi yasa yace munzu in munzu in amma asali man tazartumuha wanda shine yazo a sahih bukhari wanda riwaya ce ta al muslim manzon Allah ya ce munzu in tabartumuha muddin kuna jiran sallah to lam tazalu fi salatin ku gushe ba kamar kuna cikin sallah ne me yake gwada ma niyya idan mutum yana da niyya to dalilin wannan niyya ake rubuta masa lada don haka ko da alwalarka ta warware a bayanin malaman sunna ko da alwalarka ta warware idan dai kana masallaci niyyar ka jiran sallah ne tunda ba za a yi sallah ba sai ka je ka sake alwala wannan ladan ba ka rasa shi ana rubuta maka kamar yadda muka ce cikin fahimta kashi eh, biyun nan da aka gabatar fahimta mafi dacewa wanda galibi malamai suke aiki da misali kamar al'imamu malik al'imamu malik yana rinjayar da idan aka gama sallah kada ka kada ka rika yin hira ko da dai an samu hadisi daga manzon Allah babu laifi don an yi hira kaga kenan maganganu da mutane suka yi baya hana a samu wannan lada amma dai abin da akwai dacewa shine idan kana jiran sallah ka fi yawaita zikirin Allah ka fi yawaita zikirin Allah saboda ladan ka ya karu amma da wanda alwalarsa ta warware da wanda yake hira da wani wannan dukkan su suna samun lada saboda abin da suke jira sallah ne gaba ɗayansu akwai bayanin alimamu malik za ka gani a tarihinsa yana siyar a alamin nubala na al'imamu zahabi a mujallar na biyar shafin 95 labarin da alimamu malik ke cewa sa'id ibn abi hindi wasu manyan malamai mutane uku waɗanda tabi'ai ne sa'id ibn abi hindi da nafi'u maula ibn umar maula ibn umar nafi'u almajirin abdullahi bin umar wanda shi ya ruwaito hadisan abdullahi bin umar mafi yawa sannan akwai musa bin maisara waɗannan manyan malamai ne alimamu malik yake ba da labarinsu a garin madina ya ce ya jini suna ba da salatin subihi idan suka zauna bayan sallar asubahi yajlisuna ba'da salati subhi hatta yartafi an-nahar sai rana ta ta ɗaga sai rana ta ɗaga su mai tafarraƙuna sannan su rabu ya ce fama yi kallimu ba'abuhun tunda tun da aka yi sallar asuba har rana ta fito babu ɗayansu da aka samu ya yi magana da juna gashi manyan malamai ne sai muka tambayi alimawu mali me yasa sai ya ce ishtigalan bi Allah? sun shagalta ne da zikirin Allah Wani yake ce malimamu mali me yasa ba sa magana ko dai sun shagalta zikirin Allah sai alimamu mali ce kullu zalika babu shakka haka ne wato mutum ya mai da hankali ga zikirin Allah ya fi a ce kuma yana surutu ko ana hira bayan an gama sallah ko ana jiran sallah to akwai riwayar da kuma Alimawu mali ya ce, kuntu ati fi'an nakan zo ga nafi'u a garin Madina kenan wa ana gulamin hadithu sinni ina ɗan karami in ji al-imam malik shekaru na ba yawa fa yanzilu wa yuhaddisuni idan nazo sai shi malamin ya sako daga kujeransa ya zauna a ƙasa tare da ni ya karantar da ni hadisan manzon Allah to sai ke ba da labarin malamin nashi ya ce wa kana yajlisu ba'da subhi fil masjid idan an gama sallar asubahi idan ya zauna a masallaci nafi'u kenan la ya kadu ya atihi ahadun babu dan adam da zai zo gurin shi kashi babban malami ne a wannan lokaci a garin Madina babu kaman shi amma duk tambayan da zaka yi kar ma ka tinkari wannan malami a lokacin fa idza tala'ati shamsu kharaja sai rana ta bullo zai fito wa kana yace yalbasu kisa'an wa rubbama wa ba'ahu ala famihi idan aka gama sallar asuba sai na fi ɗauki mayafin da ya yafa sai ya rufe bakinsa in ya rufe bakinsa kaga yana nuna cewa kenan kar ma ka zo tambaya don ba zan maka magana ba la yukallimu ahadan ba zai yi magana da kowa ba sai ce wa kuntu arahu ba'da salati subhi na gan shi bayan sallar asubahi yaltafu bi kisa'i lahu aswad al-imam malik ba da labarinsa wannan shi ya nuna cewa abin da ya fi dacewa gare ka shine zikirin Allah saboda dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma rashin yin haka din bai hana ka samu ladan jiran sallah sai hadisi na ƙarshe wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu huraira haka ne ko na'am shi wannan hadisi muka karanta na Anas bin Malik yana sahih Bukhari babu fadl khatimi hadisin 2531 al-imam bukhari ya kawo shi a babu yastaqbilu al-imamu an-nasa Iza sallama sunan babin kenan idan liman ya gama sallama ya fuskanci mutane saboda zai jawabi gare su wannan ba laifi bane hadisin 811 wannan labarin da ana ya bayar game da jinkirin da annabi yayi ba a yi sallar isha ba sai kusan sha biyun dare ibn hajar yake ila alhikma fi istiqbalil ma'mumin an yu'allimahum ma yahtajuna ilay fa ala hadha yaqtasu biman kana fi misli halihi to idan aka ce annabi yana juyowa bayan ya gama sallah kaga ya gwada cewar annabi yana yin haka saboda me saboda zai yi hudu ba ga abinda da eh, Anas ya faɗa summa aqbala alaina bi wajhi ba'da ma salla annabi ya juyo ya fuskance mu bayan an gama sallah saboda me saboda annabi zai yi magana ga sahabbai to idan mutum an gama sallah sai shi ma ya juya kamar yadda annabi yake juyowa shi ma sai ya juya shin abin da ya aikata ya yi sunna ko ya yi bid'a kaga bid'a yi saboda shi manzon Allah yana juyowa don me don ya yi jawabi ga sahabbai kar ka ɗauka tun da an ce annabi in ya gama sallah sai ya juyo to ni ma in an gama sallah sai in juya kaga kenan idan an gama sallah duk masallacin sai kowa ya juya wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba ai an samu hikimar da ta sa annabi yake juyowa yana juyowa saboda yayi ne saboda yayi jawabi ga mutane wannan zaka gani ta bayanin Ibn Hajar yace yaktasu biman kana fi misli halihi min qasd talim liman kansa ba zai juyo ya fuskanci mutane ba sai idan yana da manufar karantarwa ko zai gabatar da wani wa'azi a talim ma’u’i mau'iza ta wannan babu laifi na'am hadisi na ƙarshe, hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullahi qala manzon Allah ya ce ala adullukum shi wannan hadisi mun karanta shi a baya wurare biyu mun karanta shi ne hadisi na saba'in kuma shi ne hadisi na ɗari da goma duk mun karanta a baya amma ya sake kawo shi saboda yana da fa'idoji da yawa manzon Allah ya ce ala adullukum ala ma yamhu bihi al shin kuna so in nuna muku abinda dalilin sa Allah yake goge laifuka wa yarfa'u bihi darajati kuma Allah yake ɗaukaka darajoji a dalilin sa qalu bala sahabbai suka ce muna so ya rasulullah qala sai annabi ya ce isbagul wudu a cika alwala shine isbagul wudu'i wato ka rika cika alwala alal makarihi a lokutan da rai bai so shine almakare. wanda lokaci ne rai bai so shine kamar ana sanyi ko da ana sanyi kar ka yi alwala ɗaya ka yi sau uku uku kuma ka goge eh, gaɓuɓɓan nan da kyau kar ka shafa ruwa kawai wa kasaratul khuta ila masajid da yawan takawa zuwa masallaci yawan taku zuwa masallatai sai annabi ya ce wantizaru salati ba'da salati da jiran sallah bayan an gama wata sallah sai manzo Allah ce fa zalikumur ribatu wannan shine tsararai akan aikin lada fa zalikumur ribatu wannan shine tsararai akan aikin lada saboda asali kalma ta arribat shine habsun nafsi mutum ya tsare ransa akan wata aiki wani aiki na ibada ka zauna bayan an gama sallah kana jiran ai wata sallah manzon Allah ya ce to wannan kamar ka tsare ranka ne akan wani aiki mai falala wanda zaka samu lada a kansa hadisin yana sahihu muslim babu fadli isbagil wudu'i ala al-makari hadisin 251 اللهم صل على محمد وعلى ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك